Assalamu eh, gajiya ya kokare. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khalifa Ibrahim a saurara. Bismillah wa ala musuwa. Ana ba su kulla Da Dama jiya mun fara magana ga lokacin sallah gashi kuma dai kusan. Eh haka. yi min magana a kan cewa idan manya-manyan malumma suka shigo cikin gidan in yi ƙoƙari in dai Allah ya sa na samu dama in duba in shigo. To kuma na zo dai Maulana yana ciki in ɗan tattauna ko kuma ya bani haske akan tambayoyin da zan yi to kuma Allah dai ya sa ga shi Ka zo eh, eh eh. eh To dama dai kusan in ce jiya magana ta ta farko eh, tambayar da na fara yi na yi tambaya ne a kan Malam Musbahu kaɗan ɗaga muryarka saboda ba ma jin ka kaɗan ɗaga muryarka. Yawwa ana ji na? Na'am eh suna. Yawwa tambaya ta ta farko jiya na yi tambaya ne a kan salatul fati ana ta jujjuya mana maganganu a social media har ƴan uwa ma wa'anda muke tare da su suna ɗan kafa mana hujjojinsu akan cewa salatul fati ba wahayi bane ba hmm. mafarki ne bai dace a ce ga wahayi ba ga wahayi wanda an tabbatar da cewa salatin nan ya zo a cikin littattafan ilimi sosai to shi kuma wannan salati ne ga shi wanda aka kawo daban muna amfani da shi to shine nake ta yake ta jujjuya min ƙwaƙwalwa kusan in ce dai ita ce farkon tambaya ta wanda ne nake son in samu mm, ƙarfafar hujja ina son in samu ƙarfafar hujja akan wannan salatin saboda ni dai to jazakallah Allah Allah na bayyace ka saboda lokaci ina neman ina neman ilimi ne to kusan kuma in ce ba ilimi ke gare ni mai zurfi ba to ina dai buƙatar ƙarin haske akan wannan. Ba komai ba komai ba komai ba komai. Shi akrakullah duk wanda ya ma magana akan wahayi dangane da cewa ga wani salati abinda zaka fara tambayarsa ya san me ake nufi da wahayi sannan ya san aka samu wahayi sannan a cikin wahayin akwai wahayi wanda shine yake keɓantuwa da annabawa akwai wahayi wanda yake kibantuwa da salihan bayi kai har akwai wahayin da ake yin sa zuwa ga dabobi kuma duka Allah ne subhanahu wataala yake wannan wahayi din shi wanda yake tambayar ka zai iya bambance ma wannan wahayin gaba daya misali ka ɗauko wa auha rabbuka ila nahli wannan kudan zuma ne shi ma Allah ya masa wahayi rabbuka ilan nahali can kuma Allah yana faɗa yana cewa wato ita ƙasa kanta ita ma kanta Allah yana mata wahayi sannan kuma Allah ya ce ya yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa alaihi salatu salamu, kaga ita mene ba annabi ba ce ba gashi Allah ya mata wahayi sannan ga ƙasa ita ba ma mutum ba ce ba mun gane ko a can cikin suratul adiyat ko bi anna rabbaka auha cikin suratul zalzal ko bi anna rabbaka auha laha yawma tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auha laha ƙasa ma an mata wahayi dabba ma an mata wahayi sannan mace wacce ba annabi ba an mata wahayi to sai ka iya gane cewa wahayin rabe-rabensa shi ma ya kasu kashi nawa akwai kalmar da in an faɗe ta an ce wahayi na ilhama wahayi na ilhama akwai wahayi wanda kai kanka za a iya maka sunansa ana ce masa wahayi ilhami wanda gashi Allah ya magana sa a cikin suratul shamsi wanda yake cewa sai da aka ambaci wato aka yi rantsuwa goma sha sannan aka kawo jawabul qasmi wa shamsi wa duhaha wal qamar idha inda Allah ya ce qad aflaha man zakkaha wa qad kaba wa فجورها qad aflaha man من wa qad kaba man dasaha wannan wahayi ne shi ma ana ci da shi wahayul ilhami to duka wannan mm. in ka ji an ambaci kalmar wahayi kalmar wahayi ga wani wanda ba annabi ba to kowane wahayinsa yakan zama wahayi gwargwadon matsayinsa kowane mutum gwargwadon mukaminsa yakan zama gwargwadon wato shi matsayinsa wadaka idan an ce an yi salatul fati wahayi ne to gwargwadon matsayin wanda aka yi wahayinta shine gwargwadon mukaminta ba idan take ishara da cewa wanda aka yi wannan wahayin an yi mar da'awar annabta ne ba an yi masa ba ana nufin da'awa ce ta annabta ba wahayi ne wanda ya dace da gwargwadon mukaminsa kamar yadda wahayi da ya dace da matsayin tururuwa aka mata wahayi wanda ya dace da matsayin kudan zuma aka mar wahayi wanda ya dace ne da gwargwadon wato ummi Musa wa auhaina ila ummi Musa an ardi'i kaga wannan wahayi ne ilhabi amma Allah sai ambace shi dai wa auhaina ila ummi Musa sai muka ilhama zuwa ga annabi ga mahaifiyar ummi Musa to ala ayi halin dai in an ambaci kalmar wahayi tana da alaka da gwargwadon matsayin wanda aka ce an yi wa wahayi din sannan bambancin mu da mutane akwai wani ilimi wanda muka keɓanci da shi wanda wata al'umma bata keɓantar da shi ba akwai ilimin da muka yarda da shi wanda wata al'umma bata yarda da shi ba kafin mu fara tattaunawa da wata jama'a kan wani ilimi kamata ya su dawo baya su san ilimin su ya fara yarda da shi su leƙa cikinsa sannan su gasgata shi ko su karyata shi so kaga mu yanzu a matafiyar mu ta malaman sufa ko ce ta almadirin sufaye mun yi imani mun yadda akwai abin da ana samun su an tariqul kashfi kuma mai amfani da shi sai dai me ba za a ba za a iya haramta wani abu ba wanda da halal ne sannan kuma ba za a iya halatta wani abin da da haram ne ba a ciki duk abin da ga an ce an same shi an tariqul kashfi ko an tariqul eh, wato an tariqul kashfi ba za ka taba samun sa ya haramta abin da a asalin shari'a da halal ba ne ba za ka taɓa samunsa kuma ya halarci abin da da a asali na shari'a da wato haram ne duk abin da shari'a ta haramta duk abin da aka samu ta tariƙar ilhami ko tariƙar kashbi yana nan a haram ɗinsa mafi yawanci abin da ake samu daga ɓangaren kashfi da ilhami akan same shi ne cikin abubuwa na wato mustahabbat ko ko mu ce cikin abubuwa na ihsani abubuwa na ihsan tunda me maratibul din guda uku akwai babul islami babul iman wannan babu mai ikon tankawa a cikin babul imani da babul islami amma babi na ihsani da ni da kai duk muna da ikon tankawa amma ya zamto abinda muka tanka da shi bai halatta abin da shari'a ta haramta ba kuma bai haramta abin da shari'a ta halatta a farko ba wannan shi ne abin da muke so su mutane su fara ganewa cikin ilimi sannan kuma idan ka auna ka bar magana wancan hanyar samuwar tata sai ka auna alfazun da suke ciki akwai wani abu na zammu cikin alfazu wanda suke kunshe da cikin salatul fati ko babu sai ka caji duka kalmomi ne na larabci babu wani abu wanda yake da zammu a ciki Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al duka dai kalmomi ne na yabo da ainihin salati ga sayyidina Rasulullah saboda kuma mun yadda yadda muka fahimci addini da yadda sahabbai suka fahimci addini mun yadda kowa zai iya wa annabi salati ko da da harshen hausa ne in ba za ka iya ba ka ce Allah yi daɗin tsira da aminci ga annabi Muhammad wannan abin za mu ce salati ne shi ma in baka iya larabci ba na'am Na'am akwai akwai wata hujja wadda ake kafa mana akan shi irin dai wannan maganar dai ko ta salatul fati wadda hadisi akwai wani hadisi na sayyidatu Aisha wanda ke cewa man laysa fi amrina hadha shay'un fa huwa raddun banda wannan hadisi kuma an man ahdasa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu na'am man ahdasa fi amrina minhu من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ما ليس منه فهو رد raddun to anan mahanga wato ka san shi larabci an tashi fahimta sai ana fahimtar larabci gaba daya kaga inda sai da Aisha ta ce manzo Allah ya ce ma laysa minhu dinnan ka kalmar ma laysa minhu ka rike ma laysa minhu dinnan tana nufin abin da kwata-kwata ba shi da asali daga addini ita shine abin lura a cikin hadisin man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu abin da kwata-kwata babu shi ba shi da asali a cikin addinin shi ne ma'anar ma laisa minhu misali la ilaha illallah tana cikin ma laisa minhu ah. ita la ilaha illallah a kashe a yi mut a yi mut da Allah a yi mut akwai mai hayaniya a yi mut a wajen ko a sauke ta mai maganan nan na malam musu kana ji na ina ji yawwa sai ka ɗauka kamar kalmar la ilaha illallah kalmar la ilaha illallah ita tana cikin abin da yake na addini ko kuma tana cikin abin da ba na addini ba tana cikin abin da yake na addini ka ga bata zama ma laysa minhu ba sigar da ka zo kai la ilaha illa wannan ya rage da irin yanda kaga cewa zaka samu natsuwa ka kira Allah kai dai ka kira Allah da kyakkyawan kuduri amma ita kalmar la ilaha illallah ai ba ma laysa minhu bace ita min huce tana daga cikin ita ce ma addinin saboda haka dan ka zauna ka yi da'ira ina baka misali dan ka gane dan kai da'ira ka ce la ilaha illallah ba wanda isa ce ka bid'a saboda ita din asali ce sannan eh, shi kwata-kwata a addini ba siga ba ba sigar yadda aka yi abin ba ba yanayin yadda mai abin ya yi ba a'a abin yana da asali in abin yana da asali shikenan shikenan bai zama malai sabi ba amma in abin kwata-kwata kai ka kirkiro shi ka kawo addinin shi yanzu misali sai ka ɗauko taken Najeriya eh, taken Najeriya da ake koyawa yara tun suna makaranta eh, primary sai ka ɗauko sai ka ce lallai takin Najeriya dole sai an mar gurbi a cikin addini kaga malai laisa minhu ne ma ah. saboda babu shi addini in ka sa ka ce dole in kai dan Najeriya ne imanin ka ba zai cika ba sai ka yadda da taken Najeriya kaga malai laisa minhu ne saboda ba shi da gurbi addini amma in kai musulmi ne dole ka yadda da la ilaha illa saboda ita minhu min addini hiya min addini tana daga cikin addini saboda haka na ga damar ina zaune in ce la ilaha illallah ina tsaye in ce la ilaha illallah ina kwance in ce la ilaha illallah ina gudu in ce la ilaha abinda ake so da kyakkyawan in i'tiqadi a ranka saboda ita minhu ne ba ma laisa minhu ba amma ka kirkiri wani abu sabo wanda babu shi ba kaifiyan ba ba ba kaifiyan ba ina so ku gane ba kaifiyan ba yanzu misali ɗan abin da kaifiya take rudar da mutane kamar taron maulidi yanzu da mutane za su taru si da'ira ba su ambaci taron su da suna maulidi ba sai su zauna wannan ya zo ya karanta alkur'ani ya sauka wannan ya zo ya karanta hadisin manzon Allah ya sauka wannan ya zo ya karanta sira tarihin manzon Allah ya sauka wannan ya ba mu tarihin wani yaki daga cikin yakokin manzon Allah ya sauka amma bai ambaci sunan taron fa da sunan maulidi ba to ya zaka ce masa ya zaka ce masa su wannan jama'a da suka taru amma ba su ambaci taron su da kowane suna ba amma sun taru suna karanta hadisi sun taru suna karanta alkur'ani sun taru suna zikiri sun taru suna yaban manzon Allah amma ba su ambaci taron su da sunan kowane taro ba su ce dai mu musulmi ne mu zo mu karanta qur'ani mu zo mu zikiri mu zo mu mai Allah me zaka ce wa taron zaka ce wannan taro zaka kira shi taro ne mai kyau kuma wanda ya dace na musulmai tunai na musulmai to me yasa suna yake rudan mutane kuma yauwa ga musulmai sun taru suna abubuwan da musulunci ya zo musu da shi ko to me yasa kuma irin wannan taron da an ambace shi da suna maulidi shi din ne abin da na faɗa ba ana mara suna ana cewa maulidi sai ne ce bidiya sunan ne abin ki ko abin da ake yi abin da muke so mutane su gane da al'ummate kan wannan wannan hadisin hujjojin da ka kawo sosai na gamsu da su sosai na ji daɗin su